إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 26 ga watan rabi'un al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 12 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 248 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin زاد المعاد في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكفسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوعة لنتاريه من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم komai da ruwanka ne dangane da rayuwa da tafarki da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da rayuwarsa da alaƙoƙinsa da mutane Allah ya saka wa ibnu qayyim da alkhairi malamai suna jinjina mishi akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'ad ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba a darasin da ya gabata ibn qayyim ya fara sakin lamba inda ya saba magana mai tsayi da yakan yi akan mas'aloli daban-daban waɗanda suka bijiro a cikin karatu ga wannan karan yana mana tarihin hadisatul ifk wato labarin ƙarya da ƙazafi wanda munafikai karkashin jagorancin Abdullahi dan Salul suka kirkira suka danganta wa matar manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato Aisha radiyallahu anha suka yi mata sharri da kazafi wanda daga baya Allah subhanahu wataala ya dauki dawainiyar wanke ta daga wannan kazafin to muna cikin jin labarin wannan kissa ne sai lokaci ya kure mana zamu tashi a inda malai yake cewa wa ta'ammal ma fi tasbihihim lillahi wa tanzihihim lahu fi hadha al-maqam min al-ma'rifati bihi وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به سوء ظن السوء وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة داما ينا مغانا أكم yadda aka samu muminai cikin sahabbai kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daukacin su in banda waɗannan munafikai dake cikin garin Madina su muminai suka ƙaryata wannan magana kamar da Allah ya bada labari yake cewa walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim me yasa da kuka ji maganar ba ku ce wannan zance bai dace mu faɗi irinsa ba tsarki ya tabbata gare ka ya Allah lalle wannan babbar ƙarya ce aka kirkira aka faɗi ta shine yace wa ta'ammal bayan da ya kawo bayani akan sahabbai sun faɗi wannan magana suna cewa subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata gare ka ya Allah lallai wannan babbar ƙarya ce kamar yadda aka ruwaito kissar haka a cikin Bukhari da Muslim Ibn Hajar ya tsawaita sosai wajen sharhi da waɗannan masaloli in Allah ya so bayan mun gama karanta kissar saboda kissa ce mai fawaidu da dama zamu tsakuro wasu maganganu daga cikin fa'idoji da aka fitar daga wannan kissa malam yace wa ta'ammal to tsaya ka lura a natsi ma fi tasbihihim lillahi abinda ke cikin wannan tasbihi da suka yi wa Allah subhanahu wataala wa tanzihihim lahu da abinda ke cikin tsarkake Allah da mu'minai suka yi fi hadhal maqam a daidai wannan waje min al ma'rifati bihi tsaya ka kalla ka fahimci irin yadda muminan nan na farkon zamani suka san Allah subhanahu wa ta'ala wa tanzihi amma yaliqu amma la yaliqu bi kuma suna masu tsarkake Allah daga duk wani abu wanda bai dace a danganta shi ga Allah ba daga cikin abun menene an yaj'ala li rasulihi wa khalilihi wa akramil khalqi alayhi bai dace ba Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba wa manzansa babban masoyinsa kuma wanda Allah ya fi girmamawa fiye da kowa a cikin halittun Allah bai dace ba Allah ya zaba ma wannan bawa nashi imra'atan khabithatan baghiya ya zaba mishi wata mata mai mummunan hali wata ke da hali na yawon je ka na yawon tazibar kamar yadda muka kwatanta wancan lokacin koda gama garin mutumin kirki ne yazo wurinka yana nema ka sama mishi matar da zai aura kai a matsayinka na mutumin da yake ganin girma kai ma kake mutunta shi bai yiwuwa ka rasa matar da za ka zaɓa mashi a cikin gari ko anguwa ko a cikin waɗanda ka sani sai ka je ka zaɓa mashi wata wadda take da mummunan tarihi take da mummunan labari wata wadda ake tuhuma da cewa tana yawon tazubar kaga wannan ba zai yi ba ya saba wa ɗabi'a ya saba wa mutunci to ina kuma ga Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa wa manzon shi mace mai irin wannan siffar kuma wadda kafin ya aure ta kamar da aka ruwaito a cikin Bukhari an nuna mushi ita ba ɗaya ba ba biyu ba a mafarki ana ci mushi hadhihi imra'atuka fid dunya wal akhirah to Allah da yake mai ilimi masani mai hikima ta ya zai zaba wa annabinsa mace irin wannan kaga wannan abu ne da ba zai yi ba malam ya ci gaba da cewa faman zanna bihi hadha duk wanda faman zanna bihi subhanahu hadha dhanna duk wanda ya irin wannan zaton mummunan zaton nan ga Allah subhanahu wata'ala faqad dhanna bihi dhanna sawi yawa Allah mummunan zato wa arifa wa arafa ahlul ma'rifati billahi wa rasulihi wadannan sahabbai wanda suke mazowa sanin Allah kuma mazowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san cewa annal mar'atal khabithata la taliqu illa bimithliha lalle mace wata ke mara arziki mara mutunci wata ke shedaniya wata ke mara albarka to bata dace ba sai da mutum irinta shedani ta kadari maras albarka kama qala ta'ala kame da Allah yake cewa al-khabithatu lil-khabithina lalle al-khabithat mata marasa tsarki marasa mutunci lil-khabithina to an tanaje su ne dan mazaje irinsu da suka san cewa lalle matar banza bata dace da mutumin kirki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka mutumin kirki ne shi to da haka wannan yana nuni zuwa ga dukkanin matan shi da Allah ya raba mushi mutanen kirki ne su da suka san wannan faqatu qat'an la yashkuna fihi anna hadha buhtanun azim sai suka tabbatar suka yanke hukunci cewa babu shakka akan cewa wannan magana buhtanu ba sa shakka akan cewa wannan magana buhtanun azimun al-buhtan shine wato kamar yadda malaman lugha suke cewa al-firya allati yatahayyaru minha al-mar ƙarya wacce in ka ji ta sai hankalinka ma ya tashi sai ka shiga cikin damuwa da tsoro da confusion wani abu da baka taba tunanin shi ba fil husban sai a maka ƙarya da shi to shine ake cewa buhtan babbar ƙarya wa firyatun zahira kuma zuki ta mallace a fili ƙarya ce ƙarara bata da wani ayota na gaskiya ko kaɗan fa'in ƙila don wani ya ce maka fama ba da rasulillahi sallallahu alaihi salama ta waƙafa fi amriha to me yasa manzan Allah sallallahu alaihi salama ya tsaya kikikaka game da al'amarin wannan ƙarya game da al'amarin aisha wasa ala anha me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi su Aliyu ya tambayi su wannan baiwa dake gidansa ya tambayi Zaid dan Sabit yana ta tambaya game da matarsa wa bahasa me yasa ya dinga bincike wastashara me yasa ya dinga neman shawara wa huwa a'rafu billahi bayan ya fi kowa sanin Allah in ya zan waɗancan sahabbai gwargwadon ilimin su da Allah yasa suka gane ƙarya ne to misa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hukunta cewa ƙarya bane wani zai iya kawo wannan i'tiradi wa bi manzilatihi indahu kuma ga matsayin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah wa bima yaliqu bihi da kuma abin da ya dace yayi tunani game da Allah wa halla qala yo me ya hana shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanaka hadha buhtanun azim kama qalahu fudala'us sahaba kamar yadda sahabbai suka ce me yasa shi annabi bai ce haka ba kaga wani mai neman fitina zai iya kallon maganar ta wannan fuska fal jawabu amsa da za a ba mutumin da ya faɗi wannan sawabin fitina yake nema ko fahimta yake nema sai a ci mishi anna hadha min tamamil hikamil bahira allati ja'ala Allah hadhihi alqissata sababan laha sai a ci mishi wannan yana daga cikin cikar hikimomin Allah hikimomi wanda suke wanda suke ruda hankalin mutane wanda hankali ba dole ya riske su gabaki ɗayan su ba wanda Allah subhanahu wataala ya zankama a cikin wannan kissa wamtihanan wabtila'an bi rasulih sallallahu alaihi wasallama kuma hanya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarabce shi Allah ya ƙara mishi jarabawa dan ya ƙara mishi martaba da daukaka wal jami'il ummati ila yawmil qiyama Allah kuma ya jarabci dukkanin al'umma da wannan kissa har zuwa tashin alkiyama liyarfa bi hadhihi alqissati aqwama Allah ya haka dan ya daga darajar wasu mutane wa yadha'a biha akharina wasu kuma Allah ya kasance su kisa kaga har bayan alkur'ani din nan ya faɗi wannan maganar har yanzu da muke rayuwa akwai mutanen da suna cewa su musulmi ne amma ba su yarda cewa ba su yarda abin da qur'ani ya faɗa game da ita ba kaman galibin wanda suke bin shi'a rafida har yanzu suna ci gaba da tabbatar da wannan ƙaryar suna danganta ta ga sayyidatina Aisha radiyallahu anha tare da cewa alkur'ani ya barantar da ita to kaga waɗannan suna cikin lissafin waɗanda Allah ya nufin ya kasa da su kenan banda waɗanda suka shaida abin suka suka shiga cikin wannan matsalar irin su su ubayyi dan salul din da sauransu to har yanzu kuma ana samun waɗanda wayaba biha akharina wanda suke komawa ƙasa sakamakon kin gaskata abinda alqur'ani ya faɗa da kuma waɗanda suka gaskata alqur'ani suka samu ɗaukaka tun daga kan Aisha din ita kanta da mutanen gidan babanta da kuma sauran sahabbai da sauran muminai a dukkan zamunna wanda suka yarda da abin da Allah ya fara wa yazidallahu alladhina hatadaw hudan wa imanan kuma Allah ya ƙara wa mu'minai shiriya da imani sakamakon ƙara yadda da abin da Allah ya fara musu wala yazidu zalimina illa khasara su ku azzalimai maƙaryata fajirai babu abin da za su ƙara samu sai asara Allah ka tsare mu daga asara waqta da tamamul imtihani wal ibtila'i an hubisa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwahyu shahran fi sha'riha daga cikin cikar jarabawar da Allah ya mushi sai Allah ya rike wahayi tsawon wata guda la yuha ilayhi fi dhalika shay'un litatimma hikmatuhu allati qaddaraha wa qadaha wata guda ba a aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sako na wahayi ba domin hakan ya bada dama a samu cikakkiyar hikima da Allah ya kaddarta wa tazhara ala akmalil wujuhi kuma dan hikimar ta fito karara wa yazdadal mu'minuna as-sadiquna imanan wa thabatan 'ala al-'adl was-sidq saboda kuma mu'minai masu imani masu gaskiya su ƙara tabbata akan imani da tabbata akan adalci da gaskiya Allah yana koya musu yadda za su dinga faɗan gaskiya da tabbatuwa akan adalci wajen hukunci da gujewa shiga shara ba shanu a cikin mutuncin mutane Allah din yana ta koya mana wannan wa husnul zanni billahi wa rasuli da kuma yadda mu'minai za su dinga kyautatawa Allah da manzansa zato wa ahli baiti kuma su dinga kyautatawa mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iyalansa da sauransu a dinga kyauta musu zato wasiddiqina min ibadi da kuma masu ainihin wato a gaskiya daga cikin bayin Allah wa yazdadal munafiquna ifkan wa nifaqan dan su go munafikai su ƙara shiga cikin ifki cikin ƙarya wa nifaqan su ƙara zurfafa cikin ramin munafurci wa yuzhira li rasulihi wa lil mu'minina sara'irahum kuma dan Allah ya tona musu asiri annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minai su ga asirin waɗannan munafikai ƙarara wa litatimma al-ubudiyatul murada min as-siddiqati wa abawaiha kuma bautar Allah ta hanyar karɓan jarabawan da Allah ya maka da haƙuri da miƙa al'amari ga Allah da addu'a da neman mafita ga Allah wannan ya cika ga Aisha a siddiƙa da kuma mahaifanta wata timma ni'matullahi alaihi kuma ni'imar Allah ta cika a kansu da a ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya yarda bata yi ba kawai maganar ta wuce wataƙila da ba za su kar da waɗannan ayoyin a yi bayani ba da da ba buƙatar zuwa ga bayanin kaga ba ta samu wannan darajar ba sannan kuma da waɗanda suke da datti a zuciyarsu za su samu hujja fiye da wanda suke da tunanin sa da ita yanzu kenan za su ce ai ba a ma samu wani dalili na barantar da ita ba an yi rufa-rufa ne to amma da Allah ya bar magana a haka har aka kai ga lokacin da Allah cikin hikimarsa ya hukunta ya saukar da ayoyin sai abin ya zama falala da daraja gare ta ta samu daraja yanzu ta samu irin na Maryamu alaihas salam Maryamu an ganta da ciki kaga matsalar ta ma fita Aisha tunda ita an ganta da ciki ciki kuma a bisa al'ada an san sai an yi tarayya ake samu shi Allah ya saukar da ayoyi ya barantar da ita tun a wancan zamanin Allah ya sa ɗanta ya yi magana ya barantar da ita a wannan zamanin na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bada labarin abin da ya faru ya ƙaryata Yahudawa masu yi mata sharri ya faɗi cewa ita barrantacciya ce wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha Allah ya ce fa nafakhna fihi min ruhina kaga Allah ya baranta da ita da kanshi to irin wannan darajar da Maryamu ta samu to ita Aisha ta samu su kaɗai ne biyu mata a cikin tarihin gaba ɗaya al'ummar ‘ya'yan hawa mata waɗanda aka musu sharrin zina waɗanda Allah da kan shi ya ɗauki ɗawainiyar wanki su duka saura babu wata da aka yi mashari wanda Allah ya mata wannan tare da cewa kuma Allah kaɗai sai ya mata da ake wa shari irin haka sai Allah ya bada ka'ida amma game da li'ani game da hukuncin kazafi wanda za a amfani da su a matsayin hukunce-hukuncen da za a bi wajen wanke ya mace muminatun ghafiratun an musu sharrin zina amma ita Aisha kamar yadda a cikin al'ummar Banu Isra'ila Maryamu kadai ta samu wannan alfarma to ita kuma Aisha a cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita kadai ta samu wannan alfarma kaga wannan ya ishe ta daraja to Allah ya yi mata haka don ta samu wannan ƙarin ɗaukaka ni'imar Allah ta cika a gare ta da ita da mutanen gidansu wali tashtaddal faqatu war ragabatu minha wa min abawaiha wal iftiqaru ila Allah wa dhulluhu kuma dan buƙatuwarsu da kwaɗayinsu zuwa ga abin da ke wurin Allah da ita da iyayenta kwaɗayinsu da buƙatarsu zuwa ga Allah ta tsananta su rankwafa a gaban Allah wa husnul dhanbi suna masu kyautu da ga Allah warraja'u lahu da neman fatan abin da ke wurin Allah waliyan qati'a raja'uha min al-makhluqina dan awayi gari ba ta neman komai a gun halittu sai dai a wurin Allah ta samu tsantsan tauhidi kenan watai asamin husulin nusrati wal faraji ala yadi ahadin min al-khalq kuma dan ta cire tsammanin samun wata mafita da samun wani taimako a wurin wani halitta wanda ba Allah ba ولهذا وفت هذا المقام حقه dan haka zaka ga Aisha ta fahimci wannan matsayin da Allah ya bata kuma ta cika amanar matsayin lamma qala laha abwaha bayan da Allah ya saukar da ayoyi ya barantar da ita sai babanta da mamanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu ya mata bishara yace abshiri ya Aisha laqad anzalallahu bara'ataki ina miki albishir cewa Allah ya saukar da bayani ya kore miki wannan kazanta da aka danganta miki sai iyayen suka ce mata bayan da ya karanta mata ayo sai iyayen suka ce mata qumi ilayhi tashi ki je ki rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki sumbaci hannun shi ki gaishe shi ki yaba mishi wa qad anzalallahu alaihi bara'ataki saboda Allah ya saukar mishi da bayani akan cewa baki yi zina ba fa qalat tace wallahi la aqumu ilayhi tace na rantsi da Allah ba zan miƙe in je in gaishe shi ba wala ahmudu illa Allah kuma bana godewa kowa a cikin ku sai Allah kaga ta san cewa Allah ne kadai ya fitar ita kenan to ta samu wani ikhlasi wajen bautar Allah da neman abin wajen Allah hatta abinda wani zai iya mata to tunda ba wanda ya mata Allah ne kawai zai iya mata kenan sai zama ita kuma ta fahimci cewa Allah kadai za ta godewa kuma bayan duk wani bil adama wala shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama da iyayenta duka tace ba za ta gode wa kowa ba sai dai Allah shi kadai wallazi anzala bara'atu tace Allah shine ya saukar da bayani ya barranta da ni ba shi annabi Muhammad ne da kanshi barranta da ni sallallahu alaihi wasallam wa aidan malai yace kuma har ila yau fa kana min hikmati habsil wahyi shahar daga cikin hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya rike wahayi tsawon wata guda annal qadiyata muhsisat wa tamahhabat wannan mas'ala an kai an kawo an rairaye ta wata mahadat ta an shiga an fita al'amari ya kai ya kawo kamar da larabawa suke cewa qaffa hal kailu ma'auni ya cika abin ya kai ya kawo tura ta kai bango wastashrafat qulubul mu'minina a'zama istishrafin ila ma yuhihi Allah ila rasulihi fiha zukatan mu'mine sun kasance suna cikin jira da tsammani da sa rai me ake jira a ji Allah zai aiko da wahayi kowa tunanin shi ya kare dabarar shi ta kure kowa hankalin shi ya shiga cikin dimuwa lissafi ya kare wa kowa abin da ke wurin Allah kawai ake jira to wannan kwadayin wahayin shi kanshi shi ma karuwar imani ne ga ga musulmai wa tatalla'at ila zalika ghayta tatallu mutane suka dinga jira kunninsu a buɗe idansu a buɗe suna jiran mai Allah zai ce fawafal wahayu ahwaja ma kana ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan wahayi yazo a daidai lokacin da buƙatar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta zame buƙata mafi tsanani wa ahlu baitihi manzon Allah da mutanen gidan shi was-siddiqu wa ahluhu da sayyidina Abubakar da mutanen gidan shi wa ashabuhul mu'minuna da sahabbai mu'minai duka suna cikin tsananin buƙatar wahayi saboda a bisa ɗabi'a abinda ka buƙace shi buƙata ta tsanani a san da ka same shi kafi ganin darajar shi wanda ya wanda ya fi jin kishi in ya ga ruwa zai fi ganin mutuncin ruwa fiye da wanda dama bai jin kishi a koshe ki haka abinci haka makamantansu malam yace fawar da alaihim wa warada al-ghayth wa warada wurud al-ghayth ala al-ardi ahwaja ma kanat ilayhi da ka sai wahayi ya zo gare su irin yadda ruwan sama ke zuwa ga ƙasa a lokacin da take da tsananin bukata zuwa ga ruwa sanda fari ya damu mutane aka yi ta addu'a ba a samu ruwa ba ran da aka samu za a ji cikin za a waye gari cikin farin ciki da annashuwa da yi wa juna murna ba haka bane saɓanin idan ko kullum ana ruwa sai a ga ai ba matsala bane ko an yi ma dama jiya ma an yi gobe ma muna sa ran za a yi in ba gobe ji ma za a yi ba mu da matsala amma a kaddara misali an yi wata guda ana cikin fari a lokacin da ake sa ran samun ruwa wataƙila har amfanin gona ya fara lalacewa dabbobi sun fara buƙatuwa zuwa daga ruwa da su dan adam to a lokacin akai addu'a akai addu'a Allah ya rike ruwan sai bayan lokaci Allah ya bada ruwa to zaka ga a lokacin za a zama ana cikin jin daɗi da farin ciki za a fi godewa Allah ka kaddara misali yanzu wutan nefa a inda ba a ɗauke wata nifa wa yake ganin ta matsayin wata alfarma ana ganin kawai ai is normal kamar hasken rana ne in dai an waye gari zai fito amma mu da muka saba da ganin ɗauke wuta mu ne da zaran an kawo sai ka ji mu da yaran mu duka muna murna yara suna ihu suna nefa ko saboda yanzu wata alfarma ce muka samu ko mun gane shi za ta zama a cikin akaliyar mu muna jin daɗi saboda in an ɗauke ta yi za a iya kwana a wuri babu ita to haka da aka janye wahayi akai wata guda babu wahayi shine sai mutane suka yi zama suna cikin kwadayi da kosawar samuwar wahayi musamman wani lokacin yanzu wahayin ba wai gama garin wahayi bane in yazo zai warware wata matsala ce da aka rasa kanta shi kuma Allah tunda gaskiya kawai zai fada to duk abin da Allah ya fada kowane mumini yayin da zai karba babu wani confusion a ciki ko wani shubha ko makamancin haka a lokacin kuma su ko munafikai sun riga sun gama wato yaɗa ƙarerayinsu sun riga sun yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamanin sun riga sun gama yaɗa za mu zo mutu da gaske abinda malamai suka ambata a cikin fa'idar shi ne cewa a labari na ƙarya in yi tambari to yana juya ya zama kamar gaske har waɗanda sun tabbatar ba gaskiya ba ne sai su kasa mukawar mashi inda kaga manzo Allah sai sallama da waɗannan sabon da suke cewa subhanaka hadha butanun azim wanda suke cewa ma yakun la takallama bi hadha subhanaka hadha butanun azim da kuma waɗanda suke zannal mu'minuna wal ma tabi'an bisu khair wa qalu hadha ifkun qadim duk waɗannan sahabban ba su yadda ba amma ba su da wata hujja da za su muqawama wannan ƙarya to yana daga cikin tasirin kafafen yada labarai idan suka rawaje wani labari har sai zama kamar gaskiya kaga mu da muke rawa wannan zamanin zamu fahimta wannan abu saboda mafi yawan labarin da kake ji ko kake kalla ko kake karanta mafi yawan su ba gaskiya bane sai in kana wurin da abun ya faru ka zo ka ga yadda aka yi covering ɗin shi a cikin ko dai traditional ko waɗannan a social media da ake cewa sai ka yi mamakin mamakin Allah akan cewa oh ji ba abin da mu ya faru a idan mu jere da ake ba da labarin shi in wani abu ya faru a garinku ko a unguwarku ko a gidanku ko a zuriyarku ya zama news ana faɗan shi ka kwatanta waƙi'in abin da ka sani da abin da ka gani a cikin rubutun ko a cikin labaran to sai kai kiyasi da duka sauran labarai wa ala zalika faqis to yana daga cikin tasirin kafafan yada labarai suna iya rawwaje ƙarya ta zama kamar gaskiya a takeice malam ya ci gaba da cewa fawaqa minhum a'zama mawqi'in wa alqafahu sai suka ji dadi suka ji dadi sosai saboda zuwan waɗannan ayoyi wasurru bihi atamma sururi suka samu jin dadi mai girma sosai a وحصل لهم من غاية من به غاية الهناء suka samu wato annashuwa sakamakon cikakke annashuwa sakamakon wahayin da aka falau falau atla Allahu rasulahu ala haqiqatil hali min awwal wahalat da a ce tiran da abun ya faru Allah subhanahu wataala ya ga wa manzon shi cewa kai kai ƙarya ba suke a ce ran da suka yi wannan ƙaryar ran da Aisha ta iso su a wannan masaukin an aiko Jibrilu kawai da bayani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne wa anzalal wahya alal fawri bidhalika ko a sokar da ayoyi nan take a ce ƙarya ne lafatat hadhihi alhikam wa ad'afuha bal ad'afu ad'afiha da duk waɗannan hikimomin da sun kubuce ko kuma kace ninkin su ko ninkin baninkin su wa aidan malai ce ha ila yau fa inna Allah subhanahu ahabba an yuzhira manzilata manzilata rasulihi wa ahli baitihi indahu Allah ya so ya bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajensa da matsayin mutanen gidan manzon Allah iyalansa sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah subhanahu wataala wa karamatihim alaihi da darajarsa a wurin Allah wa an yukhrija li rasulihi wa an yukhrija rasulahu an hadhihi alqadiyya kuma Allah subhanahu wataala ya so ya fidda manzansa daga wannan matsala wa yatawalla huwa bi nafsihi ad-difa'a wal munafaqata anhu kamar yana ce manzo Allah ne ja gefe ka bari ni da kaina ni Allah ni zan maka maganin wannan matsala manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya dauki dawainiyar da kansa shi zai masa magani war radda ala adai Allah ya dauki dawainiyar mai da martani ga makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhammahum wa aibahum bi amrin la yakunu lahu fihi amalin Allah ya dauki dawainiyar mai da martani akan zargi da aibata wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'amarin da shi manzo Allah bai aikin komai ba ya jira ne Allah ya mishi wala yunsabu ilayhi ko ba a danganta mashi wannan aiki bal yakunu huwa wahdahu almutawalli lidhalika as-sa'ira li rasulihi wa ahli baiti sai zama Allah subhanahu wataala shi da kanshi ya dauki dawainiyar wannan aiki na daukar fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen gidansa wa aidan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana huwa al-maqsudu maqsudan bil adha annabi ya kasance shi suke nufi da cutarwa duk wanda ya soki matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to annabin yake nufi والتي رميت زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه ظن المقارب للعلم براءته shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da cutarwa wannan abu da aka soki matar shi da shi to bai dace a ce shi da dauki dawainiyar ba ta kariya ba tare da cewa yana sane ko yana da zato marin jayi zuwa ga cewa bata aikata ba walam yadunna biha su'an qat bai mata mummunan zato ba wa hashahu wa hashaha Allah ya tsare shi daga yin matar shi mummunan zato Allah kuma ya tsare matar shi daga yin wannan mummunan aiki kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ma a cikin musulmi a zamanin shi shine alƙali ke warware dukkanin matsala to sai yanzu aka danganta wata mummunar matsala ga matarsa to a cikin hikimar Allah sai Allah bai bashi damar shi ya wanke ta da kanshi ba domin duk abin da zaka faɗa akan matarka na kare ta abokin gabarka makiyi irin waɗannan munafukai wanda suka iya shirya wannan ƙarya abu ne mai sauki su ce ai ya kare shi ta ne saboda matar shi za su faɗa haka kuma sun faɗa za su ƙara sanya wa muminai masu raunin shubha naka sai Allah ya ɗauki ɗawainiyar da kanshi saboda a cikin ilimin Allah ya sani cewa dukkanin mumini ya yi imani da wahayi na alƙur'ani kai tsaye ɗari bisa ɗari ba kamar yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kare ta da maganarsa waɗancan munafukai su iya sanya wa masu rauni shubha to munafukan nan ba za su iya sa masu rauni shubha akan matanin doron alkur'ani ba ko mun gane hikimar da ka sai Allah ya ɗauki ɗawainiya da kan shi wannan aiki malin ya ci gaba da cewa wani zalika lamma sta'adara min ahli ifki wa qala yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman uzuri ma kansa yake neman mafita yake cewa man ya'dhiruni fi rajulin balagani adahu fi ahli wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا من النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa man ya'dhurun wane ne zai dauki dawainiyar ya mun abin da zan samu mafita wato ya bani ya mini wani abu da zai zan huce game da al'amarin wani mutum wanda cutar wanda yake muni kun sani yana cutar da ni to za ta kai cikin iyalaina annabi ya ce na rantsa da Allah ban san komai game da iyali na ba sai alkhairi kuma sun ambaci wani mutum da suka yi hada wannan sharri a kansa shine wato wato Safwan din can kenan wanda ban san komai gare shi ba sai daga alkhairi bai taba shiga gidana ba sai tare da ni fa kana inda min alqara'in allati tashhadu garatu as-siddiqa akthara mimma inda al-mu'minin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hujjoji waɗanda ke tabbatar da gaskiyar Aisha fiye da sauran mu'minai hujjar shi da yake da ita ta fitar da mu'mini walakin li kamali sabrihi wa wa sabatihi wa rifqihi sai dai saboda cika hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cikar tabbatuwar shi akan gaskiya da adalci saboda cikar tausayin sa wa husni dhannihi bi rabbi da kuma yadda yake kyautatawa Allah zato wa thiqatihi bi kuma yake da aminci game da al'amarin Allah wa fa maqama sabri wa sabati sai cika abin da ake nema gare shi na haƙuri da tabbatuwa in wani ne yana da hukuma yana da ƙarfi yana da faɗa aji yana da magoya baya a ce wani mutumin banza ya mata shi shari zai amfani da ƙarfin dokar da yake ita da ƙarfin mulkin shi yasa a hukunta shi tunda har ma wasu sun nemi cewa ka ba mu dama mu hukunta shi amma saboda haƙurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatuwar shi akan gaskiya da adalci da kuma ya san cewa Allah zai bashi mafita sai ya haƙuri ya jira ya ga abin da Allah zai hukunta ina fata mun gane wannan hatta ja'ahu alwahyu bima aqarra aynahu har aka mishi wahayi da abin da ya sanya ya mishi idansa wa surra qalbuhu ya kuma ji dadi a zuciyarsa wa azzama qadrahu kuma abin ya ƙara ɗaukaka darajarsa wa zahara li ummatihi ihtifalu rabbih bi kuma al'ummarsa suka gane irin yadda Allah ya ɗauke shi da muhimmanci wa atina'uhu bishani al'umma kuma suka gane yadda Allah yake damuwa da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walamma ja'a al-wahyi bi bara'ati yayin da Allah ya wahayi ya barantar da Aisha amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi man sarraha bil ifki fa huddu 80 80 akwai mutanen da suka fito karara suka furta wannan kalma mara kyau suka furta wannan kage sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka musu bulala 80 80 na haddi ta wato kazafi walam yuhid al-khabithu abdullahi ibn ubay amma shi abdullahi dan ubay dan salul shi ba mushi haddi ba saboda mene ma annahu ra'su ahli al-ifk duk da yake shine shugaba shine komanda na sojojin wannan ƙarya faqila sai malamai suka ce dalilin da yasa ba a mai haddi ba li anna al-hududa takhfifun an ahliha wa kaffara saboda su haddoji wato hanyoyi ne na sauƙaƙawa waɗanda suka ɗauki wannan mummunan zunubi to haddi yana sauƙaƙa musu girman zunubin ne a lahira kuma ma kafara ne kamar da muka ji jiya a cikin karatu mun karanta a cikin karatun oke ba wannan ajin bane ko na'am a ajin na usul na usul na na fasl shaykh albani da usul mun tattauna wannan mas'ala game da cewa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga cikinku wanda duk yaje ya taba wani abu daga cikin dokokin Allah sai aka kama shi aka mishi haddi to kafara ne gare shi idan kuma ba a kama shi ba Allah ya rufa mai asiri to ya tuba zuwa ga Allah al'amarin shi na ga Allah wannan hadisin yana tabbatar da cewa haddi kafara ne tare da cewa ko sa hadisai da suka nuna wani abu wanda ba haka ba kamar hadisin ainihin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ban sani ba shin haddoji kafara ne ga masu su ko kuwa malamai suka ce wannan ya faru ne a farko kafin a bayyana mishi haka domin baya ga wannan hadisin hukuma hadisan da suka tabbatar da lalle haddi kafara ne ga waɗanda suka tabo laifin kamar cewa manzo Allah sallallahu alaihi da yake duk wanda ya laifi aka mishi haddi to Allah girman daraja Allah ta sha gaban in an je alkiyama kuma Allah ya ce a maimaita wa mutum hukunci akan wannan haddin da haka wanda ya kisa aka mai haddi wanda shari'a ta tanada wanda ya zina ko kazafi ko sata ko shan giya duk waɗannan haddoji na shari'a wanda duk ya taɓa ɗaya daga cikinsu sai aka mai haddin da Allah ya ce a yi mishi to ana fatan wannan shari'a ta ƙare kenan ko a lahira amma wanda ba a mishi ba fa to fa amruhu ila Allah al'amarin shi yana ga Allah in ya Allah ya so ya gafarta mishi yadda ya rufa mai asiri a duniya ya rufa masa a lahira idan Allah ya so kuma ya kama shi da hukunci gwargwadon laifin da ya yi daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya sa a cece shi ko ya mishi rangwame ko ya sa ya ainihin wato fada shi daga daga daga cikin wuta a sakamakon falala da rahama Allah Allah ka tsare mu daga shiga wuta to kaga waɗannan su musulmai ne da aka yi musu haddi to ya zama musu kafara wal khabithu shi ko wannan mutumin banza laisa ahlan lidhalika ba shi da imani bai cancanci a mushi wannan kafara ba وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الاخره alalin Allah ya riga mishi alƙawarin azaba babba a lahira da Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu wanda ya dauki dawainiyar kera wannan ƙarya da ya data shi Allah ya ce mene lahu lahu azabun alim yana da azaba mai girma fa yakfihi zalika anil hadd to wannan ya ishe shi kawai mutumin da ake ake aka kama shi laifi ne yayi kisan kai an yake mishi hukuncin kisa za a kashe shi sai kuma ga wani ya ce to ni kuma ya taɓa mari na ina so a bada dama in rama mari to me kuma mari zai mishi a ga yanzu mari ya zama wani a kankanin abu kenan da haka bulala tamanin me za ta mishi bil muqarana ila shiga gidan wuta sai aka bar shi da wancan babban zunubi na shi wakila wasu kuma suka ce bal kana yastawshi al haditha wa yajma'uhu wa yahkihi wa yukhrijuhu fi qawalib man la yunsibu yunsibu ilai ya kasance abin da yake yi yastaushil haditha yana zama ne a boye ya sissoka maganar a cikin zantukan mutane waya juma'u sai ya tattara zancen waya hakihi sai dinga ruwaitowa waya khurijuhu fi qawaliba man la yunsabu ilai sai ya canza magana yana kawo ta da surar hikaya ko da surar ai wata mata ta yi kaza ai muna da labarin kaza gugar zana da magana ta habaici to kaga wannan yanzu a bisa kaidar shari'a ba za a kama shi ko mun gane duk mutumin da zai faɗan magana sai sai bai faɗan sunanka bai ambaci sunanka ba ko ka gane da kai yake ka iya ina ba da yake ce mazagin kasuwa ko wanda yake da shi ya san da shi yake shi ma wanda yake ya san da wanda yake amma zaka gaza kama mutumin a bisa haddin shari'a ta duniya zaka gaza kama shi sai zama a duniya dai kamar ya ci banza amma an je lahira zai biya bashi ne dauka wakila wasu kuma suka ce alhaddu la yathbutu illa bil ikrar ai saboda shi haddi ba a iya tabbatar da shi sai da ikrari aw bi bayyana ko kuma da hujja ta shedu wa huwa lam yuqirra bil qadhafi wala shahida bihi alayhi ahad shi ko bai ce eh nayi qadhafi bane kuma babu wani wanda ya mai sheda akan shi ba wanda ya sheda akan shi akan haka fa innahu inma kana yadhkuruhu baina ashabi saboda ai zancen yana yin shi ne tsakankanin ɗan uwan shi munafikai kawai walam yashhadu alayhi su kuma babu wanda zai ce ai mun juwa na fada walam yakun yadhkuruhu bainal mu'minina in ya shigo cikin mu'mine baya magana domin da wannan shine halin munafikai ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum to haka ita ma wannan magana idza laqul ladina amanu su ce kai Allah wadaran naka ya lalace Allah wadaran masu yada ƙarya wannan ai magana banza ce suna nuna su ma kamar ba su yadda ba in sun koma gefe sai su gaba da yin wannan magana to kaga yanzu kuma su mutanen shi munafikai yan uwan shi ba wanda zai ce bari ya zo ya kawo karin shugaban su su ko wadancan mumirai ne suka samu zaniya da aka sun faɗa a gaban mumirai kuma an ji kaga su ana da hujja da za a yi musu wato haddi malam ya ce wakila wasu kuma suka ce haddul qadhafi haqqul adami shi haddin qadhafi haƙi ne na dan adam la yustawfa illa bi mutalabati ba a mutum dan an ji mutum kawai ya ce wane yayi zina to ba a cewa a je a mai haddi sai idan wanan ya zo yayi claiming damage wanda aka faɗi magana a haƙƙin sa shike da haƙƙin ya kawo alƙali ƙara cewa wane ya mini sharrin zina ina so a fidda man da haƙƙina to idan ba wanan ne wannan ba ba za a ce to shikenan bari kawai tunda an ji bare a ji a kama shi ba bari sa haka yake kuma a naku wanda wanda aka yi deforming ɗinsa ko victim shi yake da yancin ya raising case against wanda ya mishi ya mishi sharri wani third party bai da yancin ya initiating litigation yawwa wannan yare ne nasu lauyoyi ko mutumin da ba shi aka yi wa kazafi ba bai da yancin ya ce an yi ma wani kazafi ni kuma na ji takaici don haka barin ɗauki ƙara a kai sai dai in gulmaka ta kai gama gaje ka gaya mushi ce to faga abin da wani ya ce shi kuma yana ganin yana da magana to ya kai ma alƙali kaji a dokokin najeriya ma haka abin yake to yana jin sun dace da dokokin da malamai suke faɗa a cikin fikihu din la yustawfa ila bi mutalabati wa in qila innahu haqqun lillahi in ku aka ce haƙƙin Allah ne fala budda min mutalabatil maqbuf ko da haƙƙin Allah ne to babu makawa dole wanda aka yi wa kazafi ya nema haƙƙin tukunna wa Aisha lam tutalib bihi ibnu Ubay ita ko Aisha bata nemi wannan haƙƙin auren sa ba wakila wasu kuma suka ce bal turika hadduhu li maslahatin hiya a'zamu min iqamati an kyale shi ba mishi haddi ba saboda wata maslaha wacce take sama da a mishi haddin akwai maslaha a cikin kyale shi wacce maslaha ce kama turika qatluhu ma'a zuhuri nifaqi kamar yadda munafunci shi ya bayyana ya kamata a kashe shi amma aka kyale shi wa takallumihi bima yujibu qatli wa takallumihi bima yujibu qatluhu miraran so nawa ba ɗaya ba ba biyu ba yana faɗan maganar da ya kamata a ce kawai an kashe shi an huta amma aka kyale shi wahiya ta'anifu qaumi ana yin haka ne dan a zauna lafiya da mutanen shi akwai waɗanda suna cikin musulunci cikin al'ummar shi kuma har yanzu suna ganin girman shi to dan a zauna lafiya da su akwai kuma waɗanda suna baina baina ya abdullahi ala harfin kafarsa ɗaya waje kafarsa ɗaya ciki in an zauna haka akwai yiwuwar su shigo musulunci shi kuma zala saboda taushin halinsa da kuma fatan kowa ya tuba ya gwammace ya haƙura da yawa wannan shedani haddi don waɗancan su tsira daga baya akwai kuma munafukai munafukai na gaske waɗanda duk da su munafukai ne amma suna jin tsoron abin da zai iya bi baya amma da za a kashe shi to za su samu taurin zuciya da ƙwarin gwiwa cewa bari su yi musulunci makirci fiye da wanda suke to duk waɗannan masalih din sai annabi ya kalle su sai ya kyale shi ya kyale shi cewa bari a bar shi in ya mutu Allah ya kama shi wa adam tamfirihim anil islami kaji magana kada a kore su daga musulunci fa innahu kana muta'an fihi mutum ne wanda ake masa biyayya ra'isan alaihim shugaban su falam tu'man isaratul fitnati fi haddi akwai yiwuwar in an mishi haddi a tada wata fitina wala allahu turika li hadhihi alwujuhi kulliha tayi duk waɗannan su suka sa aka kyale shi da kuma abin da za su sama ya ambata cewa kar a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kashe sahabban shi da an ci an kashe su to da da abinda za a gada makiya za su gada da magana cewa ai annabi yana kashe sahabbai ne kawai duk sahabin da ya mishi magana da bai ji dadi ba sai ya sa a kashe shi malai ya ci gaba da cewa fajulida fajulida misbah fajalida misbaha bina asafa akwai misbah ibn asaf a an mishi an mishi bulala shine wannan da yake zaune a gidan sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa Hassan ibn Thabit da Hassan dan Thabit al-Ansari mawakin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Hamna bint Jahsh da Hamna yar uwar Zainab yar Jahsh Zainab matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wata yar uwarta mai suna Hamna sai ta shiga cikin wannan ibtila'i wa ulai min al-mu'minina as-sadiqina waɗannan mu'minai ne an musu bulala ne tatahiran lahum dan a tsarkake su daga dattin wannan abu da suka dauka wa kansu wa takfiran kuma ne zai musu kafara wa turika abdullah ibn ubay idan shi ko aka kyale shi wa tarku abdullah ibn ubay idan fa laysa huwa min ahli dhaka shi ko saboda shi bai cancanci a mushi a tsarkake shi ko a wanke shi ba shi dattin shi ya wuce wankewa ko tsarki tsarkakewa malam yace faslu ga wata gaba wa man ta'ammala qawla siddiqati wa qad nazalat bara'atuha فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن كذا يكلم مغانا عائشة الله يقال متى يدى تتكي تشيوا yayin da wato yayin da aka saukar da bara'arta iyayenta suka ce mata tashi ki je ki rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace wallahi la aqumu ilayhi wala ahmudu illa Allah tace na rantsi da Allah ba zan mike je gare shi ba kuma ba zan gode wa kowa ba sai Allah duk wanda ya kalli wannan aliman ma'arifataha zaka san zurfin iliminta wajen sanin Allah wa quwwata imaniha da karfin imaninta wa tawalliha wa tawliyatiha an ni'mata li rabbiha da kuma yadda ta jiddintar da ni'imar da Allah ya mata zuwa ga shi Allah din wa ifradahu bil hamdi da kuma ta kebance Allah da godiya fi zalikal maqam a wannan wuri wa tajrida hat tauhid da yadda ta kuma tsaida tauhidinta ga Allah shi kadai wa quwwata ja'shiha da ƙarfin zuciyarta wa idlalaha bi bara'ati sahata da kuma yadda ta ainihin kafu akan san lalle tana cikin tsarki da barantuwa wa annaha lam taf'al ma yujibu qiyamaha fi maqamir ragibi fi sulh domin kuma ta san cewa bata aikata abin da zai sa ta zama kamar mutumin da yake kwadayin a rangwanta mishi ai sulhu a rangwanta mishi ba wa taliba lahu kuma neman wani rangwame ba wa thiqataha bi mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laha qalat ma qalat da kuma take da aminci akan kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata ta san cewa ta faɗi wannan magana ba komai inda tana da shakku akan kaunar shi in ta faɗi wannan za ta iya rasa auren ta ce okay na ma ka miki labarin Allah ba ta da kin ce ba haka ba to kaza kaza kaza idan mace ta yi da mijinta ta san ta isa shi za ta iya yin abin da ta ga dama wanda wata mata za ta ji tsoron yin wannan abu ko kuma har ma ta yi mishi abin da sai wani namijin ya ga in shi ne ba zai toleratin wannan abu shi kuma sai ya murmushi kawai kaga ta fara manzo Allah wannan magana bai ga cewa bata kyauta ba tare da cewa yana da yancin yema magana wannan kallon cewa to ko da Allah ya yi wahayin ai ba ke ma ba ni yayi wahayin ni nazo na ga miki yanzu ba da wata alfarma ta albishir da namiji zai iya wata wannan fasara ko amma bai haka ba idlalan lil habibi ala habibi saboda yadda take take su ta nuna wato tana da halin yin shagwaba tana da halin ta yi shagwaba a wajen masoyinta wala siya ma fi mithli hadha al-maqam alladhi huwa ahsanu maqamat al-idlal musamman irin wannan yanayin wanda wuri ne na shagwaba fa maw fa wada'athu mawdi'ahu haka ta sanya shagwaba din a ciki walillahi ma kana ahabbaha ilayhi hina qalat yace kuma wato ga Allah babu abin da ta soyu gare shi babu abin tunda tana kauna kamar Allah da take cewa la ahmudu illa Allah fa innahu huwa alladhi anzala bara'ati Allah shi baranta da ni walillahi zalika sabatu war razana minha kuma Allah ya bata damar samun wannan tabbaci da iya da iya wato fita daga rintsi wa huwa ahabbu shay'in ilaiha Allah shi tafi kauna fiye da komai wala sabara laha an ba ta iya haƙuri ta rabu da ƙaunar Allah waƙad tanakkara qalbu habibiha laha shahran yayin da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon wata guda zuciyar shi ta juya gaban ta thumma sadafatir riba minhu wal itibal sannan kuma ta samu yarda da juyowa zuwa gare ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yubadir falam tubadir ila alqiyam ilayhi daga tace bazan miƙe in gaishe shi ba wasururi biridahu wa qurbihi ba zan kuma yi ƙoƙarin na nemi jin daɗi da yardarsa da kusancinsa ba ma'a shiddati mahabbati halin tare da tsananin ƙauna ƙauna da take masa wa hadha ghayatu thabati wal quwwa wannan yana da ƙarfin halin Aisha tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana jin damuwar matsalar da suka samu amma kuma da haka tace bazan je in gaishe shi bazan mushi bazan mushi wato abin nan ba ba zan ba zan mishi godiya ba Allah kawai zan gode mawa wannan yana tana da taurin hali da ƙarfin zuciya malam yace faslu wa fi hadhihi alqadiyati anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala man ya'dhiruni fi rajulin balagani azahu fi ahli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai muni zai fushe ni kunya game da mutumin da al'amarin cutar wanda yake muni ta tsananta game da mutanen gidana kama sa'ad ibn mu'adh akhu bani al-ashhal bani abdul ashali faqala sai wannan bawan Allah sadu dan mu'ab babban sahabin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai miki yake cewa ana uudhiruka minhu ya rasulullah ya manzo Allah ni zan huce maka aushi akan shi zan maka maganin sa wa kad ashkala hadha ala kathir min ahli ilmi ibnu qayyim yake cewa akwai wani rikici akwai wata sarkakiya anan game da wannan a wurin malamai me yasa fa inna sa'ad ibn mu'adh لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق babu wani malami da yake da sabani akan cewa lalle Sa'adu dan Mu'adh ya rasu ne bayan yin hukunci ga Banu Qurayza mun karanta a baya lokacin da aka je aka kawo shi akan jaki domin ya ji rauni a yakin Banu Qurayza ana jinyar shi a masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka kawo shi akan jaki jini na zuba ba yazo yace duk a daga haɓarsa duk wanda yake da gimu a kashe shi Allah manzo Allah ya ce kai hukunci da hukuncin Allah da yake sama to bayan da yau na hukuncin kwana ɗaya biyu uku ya rasu bai daɗe ba to kuma ya za a ce yanzu kuma gashi lafiyar shi lau har yana cewa zai zai ɗauki matakin kashe wani bayan waccan waƙi'a ta faru sanda ya rasu mun gane iskalin sai yake cewa zalika sanata 50 ala sahih yakin khandak a shekara ta biyar wa hadisul ifki la shakka annahu fi gazwat bani al-mustalik hadhihi shi kuma ifku ya faru a wannan yakin ne wa hiya gazwatul muraisi da ake magana anan wal jumhur indahum annaha kanat ba'da al-khandaqi sanata 60 kuma su malamai mafi yawa sun ce shekara ta shida ne mun ji a baya sabanin da aka game da tantance shi aka yi ta amma magana mafi inganci shine an yi gazwa ta banul mustalik a shekara ta shida wato shekara daya ko watanni gab da shekara guda bayan an yi banu banu banu ƙwaraiza ko sorry bayan an yi wancan abin nan banu mai sunanta banu ƙwaraiza sai ce faktalafa turukun nasi fil jawabi an hadar iskali da aka sai malamai suka yi saɓani wajen ƙoƙarin ba da amsa a kan wannan sarƙaƙiya wasu suka ce a faƙala musa bin ukuba musa bin ukuba mai magazi yake cewa ghazwatul muraisi kana sanata 40 qabla al-khandaq shi yace a a shi yana ganin muraisi din nan an yi ta shekara ta hudu ne kafin khandaq hakahu anhu al-bukhari haka bukhari kawai cikin sahihinsa wa qala al-waqidi shi kuma waqidi yace sanata kana sanata 50 shekara ta biyar ce kala ya ce wa kanar ƙuraiza walhandak ba'ada sai da aka fara yin wannan kissa sannan aka yi ƙuraiza sannan aka yi handak in ji waƙi dikin wa kalar ƙadi ismail ibn ishaq al'imamul ƙadi ismail ibn ishaq ibn hamad ibn zaid ibn dirham jikan hamad ɗan zaid ne wanda malami ne cikin malaman tarihi ya rashe ka ta 282 kamar da limamu annawi ya kawo wannan magana a cikin sharhin muslim da shi da abul abbas al-qurtubi a cikin a cikin littafin shi ikmalul muqlim kenan to duk sun kawo wannan labari cewa shi wannan malami yace ikhtalafu fi zalika malamai sun yi sabani game da wannan mas'ala wal aula an takuna al-muraysi'a qabla al-khandaq abinda zai bada dama a fidda wannan rikicin shine a ce muraysi' ta riga khandaq wa ala hadha fala ishkal a ce sai da aka fara yin muraisi'u aka yi wannan kadiyar sannan aka yi khandak sannan aka ji mushi rauni sannan aka yi banu kurega sannan ya zo ya bada wannan shawara sannan ya rasu kaga za su tafi lahiya da babu wata matsala ko yace yace wa fi hadithil ifki ma yadullu ala khilafi dhalika aidan amma kaga hadisin ifki da kyau akwai abin da ba zai yadda da wannan taujihin ba lianna aisha ta qalat innal qadiyata kanat ba'da ma unzila al-hijab saboda Aisha tana cewa wannan qadiya ta ifki ta faru ne bayan hijabi domin ta ce ai da ya santa kafin hijabi mun faɗa cewa haka ce hijab shine zaman mata a gida ana maza shiga gunsu barkatai ana su fitowa barkatai ko to ta ce shi Safwan ibn Asal ya santa kafin a farlanta hijabi to farlanta hijabi kuwa an yi shi ne a watan zulqa'ada na shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Bukhari ya rawaito hadisai akan haka yace wa ayatul hijabi nazalat fi sha'ani Zainab binti Jahsh ayat hijabi ta sauka ne akan al'amarin Zainab yar Jahsh Zainab yar Jahsh wanda ta kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zaka in zaka kanat wa Zainab idza kanat tatu sanda wannan kisa ta faru ta ifki zainabu tana nan matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ya riga ya aure ta kuma ayatul hijabi ta sauka ne a walimarta ko mun gane ina muka gane zainabu ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da aka zo kamar da zai ambatan mana aka kawo mata wannan gulma sai ta ce ahani basari wa sam'i na kiyaye kunne na da baki na da ido na ba ruwana bazan ji ba kuma bazan gani ba shine ɗan uwata kuma ta shiga matsala ta yi zurfi har aisha take cewa wahiyar da ti kanar tusawimi ne tusawu ita ce take jin cewa ta isa ta ja da ni a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kissar hijabi idan muka kalla duk da yake akwai riwayoyi daban-daban akwai riwaya akalla guda uku da za a iya cewa su ne sababu nuzuli ayatul hijab farko tukunna wacce ce ayatul hijab malamai sun yi sabani akwai ayoyi guda biyu da ake musu wannan lakabin ibnu kathirin ya karkata zuwa ga cewa fadin Allah ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghairi nadirina ilahu yace wannan ita ce ayatul hijab domin ita ta dace da kissar Zainabu din Zainab bint Jashin kamar da Imam Tabari ya fitar da Abu Hatim a cikin tafsirinsa da Ibn Mardawiya a cikin nashi tafsirin duka sun fitar da kissa haka Imam Tirmidhi ya fitar da kissar takaitacciya sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta Jahsh da aka zo aka kira walima ana ana na zuwa yana kiran mutane suna cin walima suna fita har ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu babu wanda na gani duk mutanen Madina kowa ya ci waliman duk agamacin walima kowa ya fita sai wasu mutane guda uku suka koma suka zauna suka ci gaba da fira ita kuma ga amarya a gefe can alulube manzo Allah sai sama saboda kunya ya kasa ce musu ku tashi ku fita sai shi ya tashi ya fita ya zagaya dakunan matan shi yana ta gaishe su har yazo gun Aisha tana dan mishi raha tana cewa kaifa wajadta arusaka yaya amaryar take tana mishi irin wasa da raha haka ya gama kewaye duka dakunan matan shi ya koma dakin amarya har yanzu suna nan wannan safuce wannan kishin gide hala wannan rike da remote da makamantansu manzo Allah sai islama ya ƙara da fita bai ce musu komai ba ya saki shigowa a karo na uku ya raba aka ce har ya raba dokin kofa kafa shi ɗaya na cikin ɗaki ɗaya na waje ya leƙa ya ko suna nan har yanzu ko ba sa nan to sannan ne wani a cikin su ya dabba a ta cewa fa sun takura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka fita to kaga wannan shi ne aka saukar da wannan aya don a cikin ta shi sa Allah ya ce mene da Allah yake cewa fa inna zalika kana yu'dhin nabiyya wannan yana cutar da manzo Allah fa yastahi minku amma kuma shi yana jin kunya ibnu kathir yace wannan yace ayatul hijab magana cewa idza du'itum fadkhulu wala musallisin hadisi kaza kaza kaza kaza kaza sauran malamai kuma kaman su tun daga kan al-imamu at-tabari da qurtubi da makamantan su kuma suka ce ayatul hijabi ita ce ya yi nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihin da min jalabibihinna zalika anna ayu rafna zuwa karshe suka ce wannan ita ce ayatul hijab to ita kuma wannan ita ta dace da hadisin da ke cikin bukhari sayyidina umar dan khattab yana daga cikin advocates na cewa ya kamata a hana mata fita barkatai to wata rana sai sauda bintu zam'a matar manzan Allah sai su ta fito cikin dare sai kwalla mata kira yace laqad arafnaki ya sauda mun gane ki wallahi to ya so ta ji kunya ta koma gida wannan yana cikin bukhari ko kuma riwaya Imam Nasa'i da Imam Tabarani a cikin tafsirin a cikin Mujamul Kabir din sa da Al-Awsat haka al-Imam Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin sa sarwaito kuma kissar Aisha har ila daga Umar dan Khattab wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyace su cin abinci an zo ana cikin bada abincin ana rabawa Aisha ta miƙo mishi abinci sai hannun shi taba hannunta sai ya girgiza kai ya ce wallahi da ina da izini da za a ji magana ta akan ku babu wanda zai ƙara garin ku ita ta bada wannan riwaya Umar ya ce da ina da izini akan ku da babu wanda zai ƙara ganin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kullu yake ce manzo Allah ka hana kowa shiga gidanka akwai mutanen kirki akwai na banza suna shiga gidanka to duk waɗannan kissoshin su suka haɗu suka kawo magana akan farlanta hijabi ne zaka yi koma littafin jilbabul mar'atul muslima na Sheikhul Albani da tafsirin Ibn Kathir zaka ga bayanai da yawa akan haka insha Allah to wannan dai a abin da yake ishara anan shine ayan nan ta sauka ta farlantawa mata hijabi maza su daina shiga gidajen mata ayo mata kulle sanda aka auri Zainabu to Zainabun kuma tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai kissar ifk to kaga cewa sai da akai cewa da za a yi waɗancan abubuwan sun tafi a jiraka yana da matukar rashin yiwa saboda wannan abun yana nuni zuwa ga cewa an fara yin waɗancan idan mun kalli shekarar da ko date din da aka saukar da ayatul hijab ta faru ne kamar yadda muka ji tun a watan zulqada na shekara ta hudu bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya ci gaba da cewa fa innahu sa'alaha an Aisha ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi Zainab me zaki ce game da kishe ki Aisha fa qalat tace ahni sam'i wa basari na toshe ido na da kunnena ba ruwa na ba zan shiga wannan magana ba qalat aisha aisha take cewa wai lati kanat tusamini fi min azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam alhalin bai tace take jin cewa ta isa mu ci karan bata da ita tana ganin ta isa ita ma a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da alfahari ita ma take da shi cewa ita an aurar da ita ne da wahayi daga Allah domin Allah ne da kanshi yake cewa falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka wa qad zakara arbabu tawarisi anna tazwijahu zainaba kana fil zilqa'dati sanata 50 wasu daga cikin malaman tarihi sun ambaci cewa auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya na Zainabu ya auku ne a watan Zulqa'da shekara ta biyar wa ala hadha fala yasihu qawlu Musa ibn Uqba karkashin haka maganar Musa ibn Uqba ba za ta inganta ba wa qala Muhammad ibn Ishaqa Muhammad ibn Ishaqa shi kuma yace inna ghazwat Bani al-Mustaliq kanat fi sanati 60 ba'da al-Khandaq yace babu shakka yakin Bani al-Mustaliq shekara ta shida ne bayan Khandaq wa zakara fiha hadith al-ifk ya ambata hadisul ifki a wannan wajen illa annahu qala an az-zuhri wa an ubaydillah ibn abdullah ibn utba an aisha fa dhakara al-hadith ya kawo shi da wannan isnadin fa qala sai yace fa qama usayd ibn al-hudayr fa qala ana a'adhiruka min daibo daidai wannan wajen da ke da sarkakiya sai yace wanda ya nike yayin maganar shi ya usayd ibn al-hudayr yace ni zan maka maganin shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi sa'ad ibn ubada sai sa'ad dan ubada ya mayar masa da zance sa'ad dan ubada maimakon sa'ad dan mu'ad yayi magana sa'ad dan ubada ya mayar masa to kaga in aka dauki wannan riwayar iskaliya ta warware ki yace walam yadhkur sa'ad ibn mu'ad bi amma sa'ad dan mu'ad ba قال أبو محمد بن حزم ابن حزم سيتي وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه wani mutum shi ibn hazm magana shi kwaya dai yace wannan shine gaskiya ingantacciyar magana wacce babu shakka a cikin ta wa dhikru sa'd ibn mu'ad wahab ambatan sa'd dan mu'ad yace wannan ya faru ne a matsayin kuskure li anna sa'd ibn mu'ad mata isra fatu bani quraiba bila shakka domin sa'ad dan mu'ad ya rasu bayan fatu bani qurayza babu shakka akan wannan wa kanat fi akhir zilqa'dati min sanati rabi'a wannan kuma ya fara karshen zilqa'da shekara ta hudu bayan hijira wa gadwatu bani al-mustalik fi sha'bana min sanati sadisa ba'da sanatin ba'da sanatin wa thamaniyati ashhurin min mawt sa'd yayin da shi kuma wannan yaki na bani al-mustalik wanda kissan ifki ta faru a cikin sa an yi shi ne bayan shekara ɗaya da wata takwas da wancan kisa wakanatul muqawila muqawala bainar rajulayn al-madhkurayn ba'da ar-ruju'i min ghazwat al-mustalik bi azyad min 50 layla yace kuma waccan magana da ta faru tsakanin waɗannan mutane guda biyu ta faru ne wato bayan kwanaki kamar hamsin da dawowa daga yakin balil mustalik qultu as-sahihu ni ibnu qayyim al-jawziya ne ce magana mafi inganci annal khandaqa kana fi sanati 50 kama ya'ti kama sai ya'ti shi biyakin khandaq lalle ilayhim shekara ta biyar ne ba ba ta shida shekara ta biyar aka yi shi ba ta shida ba kamar da za a zo a ji bayani a nan gaba wannan ya daga cikin iskaliyar da har yanzu ake tattauna ta akan wannan kissa zamu ga mu ji wata ma a nan gaba game da cewa urwatu sorry ba urwa ba mai sunan shi abin nan wannan masruq a cikin wata riwaya ta cikin sahih bukhari masruq ya ce sa'altu ummu ruman na tambayi ummu ruman uwar aisha an qissatil ifki game da qissan ifki fa haddathatni ta bani labarin ta wannan mata zama sarkakiya saboda abin da ya shahara cewa ummu ruman ta mutu ne a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 6 bayan hijira annabi ne mai mata jana'iza da sauransu to ta ina urwati ya gamu da sori abin nan masruq ya gamu da ita har ta bashi wannan labarin wannan ma wani iskali ne dake cikin kissar zamu zo mu ji shi a gaba kamar yadda na ambata kuma insha Allah idan muka gama karanta kissar a darasin mu da zai na gaba zamu yi kokari mu ga cewa mun rero wasu fawaid fikihun da ke cikin wannan kisa akwai su da yawa jama'a har littattafai an yi musamman don yin bincike akan wannan kisa da fikihun da ke cikinta wataƙila mu taƙaita akan guda 100 ko 80 ko makamanta haka ba su da ba su da yawan da zamu kawo dan an ce za a kawo duka za a kawo kamar 300 ko makamanta haka amma muka taƙaita akan muhimmai waɗanda kowa zai iya yadda cewa ilalle waɗannan fikihu ne a cikin kissar yana ga za su wadatar da mu insha Allah za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh